الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على طائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فأغطينا فأغطينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاء قد جاءهم رسولنا يبينهم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد من الله وكتاب مبين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نتلاتة رمضان biyu ga watan ramadan hijira 1440 wanda ya dace da daren bakwai ga watan mai ayyar 2019 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ƙara ba mu wata dama domin haɗuwa a wannan majalisi namu na karatun alkur'ani mai girma cikin watan ramadan tare da tafsirinsa yau karatunmu zai fara daga aya ta goma sha uku inda muka tsaya jiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da Allah yake so sai abin da ya dace da shari'ar Allah maɗaukakin sarki ya dace da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam الله يأتي فبما نقضهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قافية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين نعم ba mu gushe ba muna cikin siyaƙin ƙisar banu isra'il wato ɗaɗen annabi yaƙo isra'ilawa kamar da muka karanta ayar ƙarshe karatunmu na jiya Allah ya ce haƙiƙa Allah ya danƙa wa banu isra'il alƙawari walaƙar aka zallahu mai saƙa bani isra'il ya ce wa ba'athna minhu musnai ashara naqiba wato mun nada musu wakilai goma sha biyu dama suna da ƙabilu goma sha biyu kowace ƙabila akwai wakilinta wanda zai karɓo saƙo daga annabi musa alaihi salam domin zuwa ga sauran jama'a mun danka musu alƙawari muka ce da su la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata tabbas idan kuka tsaye da sallah kuka ba da zakka kuka yi imani da na kuka taimake su kuka ba wa Allah rance mai kyau laukaffiran firanna an kum sayi'atikum zan kankare muku zunubanku sannan kuma zan shigar da ku gidajen aljanna da ƙorin ke gudana ƙarƙashin katanginsu amma faman kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya kafirta daga cikinku bayan wannan alkawari da na danka muku kuka san muhimmancinsa faƙad dalla sawa as lalle wannan ya ɓace ya bar tsakiyar hanya ya bar hanya ya yi ratse to sai Allah ya ce fabima naqbihim fabima naqbihim ai saboda irin yadda suka warware mai saƙahun alƙawarin nan da Allah ya danƙa musu malam ya ce ma za'ida wato kana iya karantawa ka ce fabi na bihin mai saƙahun larabcin bai ɓaci ba wannan shi yasa masu tafsiri suka ce fabi ma ka sa maɗin nan za'ida wato ƙarin bayani ne ƙarin ƙarfafa magana ne amma da za a share shi maganar ba za ta raunana ba saboda aifa bi sababi na bihin mithaqahum saboda sababi saboda dalilin warware alkawarin da suka yi ne la'annahum muka la'ance su ay ab'adnahum an rahmatina muka nisantar da su rahamar mu waj'alna qulubahum qasiyatan sai muka sanya zukatansu suka zamanto zukata waɗanda suke kekasassu ba sa taushi don an gaya musu Allah ya ce ko annabin Allah ya ce ba sa tsoron Allah ra'ayinsu shine Allahnsu abinda suka ga dama suke yi qasiyatan la tanil wato ba ta taushi liƙabulin iman ta yadda za ta karɓi imani ga irin abin da suke yi yuharrifuna kalima suna caccanja kalmomi suna canja maganar Allah ko dai da ko ba za su fassara shi da kyau ba ko kuma ma su canja shi daga ma bakinsa allazi fi taura wanda ke cikin littafin at-taura min na'ati muhammadin wa ghairihi kamar irin sifofin da at-taura ta zo da su na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin karshe suna canja waɗannan sifofin wa ghairihi da ma wani wannan kunce hukunce da basu game su ba nan ma sukan share su ko su musu tawili su musu mummunar fassara ta yadda fassar da za su yi za ta yi hannun riga da abin da Allah ke so da abin da Allah ya aiko annabi Musa ko sauran annabawa da shi ay an mawadihi ay allati wada'aha Allahu alaiha ay yubaddilunahu suna canja kalmar Allah ko kalmomin Allah suna canja su gabarin bigiransu allati wada Allahu alaiha waɗanda Allah wato bigiran da Allah ya ɗora su a kansu ayubaddilunahu suna canja maganar Allah me yake faruwa wa nasu sun manta ay taraku haddan sun bar ko sun manta haddan wani irin rabo ay nasiban mimma zukkiru bihi ay umaru bihi sun bar wani irin rabo rabon alheri da aka tunace su da shi aka ce su yi riko da shi su bi abin da annabi Musa ya zo musu da shi da sauran annabawa sun manta wannan rabo suka koma suna bin abin da suke so ai fi taurati min ittiba'i muhammadin wato sun bar rabon nan ko wani irin rabon nan mai muhimmanci na bin annabi muhammad kamar da ya zo ciki a taura suka yi watsi da wannan suka koma suna bin son zukatansu wala ta zalu ba za ka gushe ba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ta zalu nan ko dai magana ce da ake fuskantar da ita ga annabi Muhammad shi kadai Allah na cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka gushe ba kana tsinkayar ha'inci daga gare su ko ko a'a auli kulli sami'in wannan magana ce da ake fuskantar da ita ga duk wani wanda ya saurari al'kur'anin nan tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk musulmi mutumin kirki mumini da ya saurari al'kur'anin nan har zuwa kiyama da shi ake yi ya ku mumini ko ma kowane irin mumini ne ba za ka gushe ba kana tsinkayar ha'inci daga wurin isra'ilawa daga wurin yahudawa da waɗanda suka bi hanyarsu ai tattali'u ai tadhaharu kana tsinkaya ala kha'inatin ai khiyanatin ba za gushe ba kana tsinkayar ha'inci kana fahimtar ha'inci minhum daga gare su binaqbil ahadi wa ha'inci ta hanyar warware alkawarin da Allah ya danka musu na yin imani da Muhammad a duk lokacin da aka aiko shi wani wannan illa kalilan minhum sai dan kaɗan daga cikinsu nan ake samun mutanen kirki mafi yawan isra'ilawa mafi yawan yahudawa masu ha'inci sai yan kaɗan amin man aslama daga wanda suka musulunta kam salamin kamar wani wanda ake kiransa abdullahi ibn salam ɗaya ne daga cikin manya-manyan maluman yahudawa a madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hijira daga makka ya dawo madina ya yi imani da shi ya gaskata shi ya taimaka masa ya yada addinin musulunci cikin isra'ilawa yan uwansa amma ba su da yawa fafu anhum wato ka musu afuwa ka kau da kai wasfa ka kau da kai ka musu rangome inna Allah yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa duk da wannan shine halin yahudawa rashin kirki da ha'inci da juyawa gaskiya baya in ka ce za ka buɗe ƙofa duk wani laifi sai ka tinkare su da shi to za a yi ta rikici ba ranar zama lafiya saboda ka rika kawai da kai da kurakurensu kai dai ka rika yaɗa gaskiya ka rika gaya musu gaskiya wannan kawai ya isa wa min alladhina qalu wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu Allah فنسوها وإما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نعم ينبئهم الله بما كانوا يصنعون cikin alil kitab ba yahudawa bane kawai suke ha'intar amanar da Allah ya danka musu a'a amma da nasara shi yasa Allah ya ce wa min allazina qalu inna nasara akwai ma daga cikin waɗannan da suka ce mu nasara ne suka ikirarin cewa mu nasara ne masu taimakawa Allah nanu ansarullah daga cikin masu ha'incin nan akwai ma waɗanda suke ikirarin cewa mu nasara ne إنما نسب تسميتهم نصارى إيذانا بأنهم في قولهم نحن أنصار الله في معزل عن الصدق da aka nasabta su aka danganta su da cewa wato da ma waɗanda suke kiran kansu nasara wannan jumla ko wannan magana da Allah maɗaukin sarki ya yi ta bisa wannan salo izanan sanarwa ce bi annahum cewa su nasara ko su kiristoci fi kaulihim game da maganarsu da suka yi inda suka ce nanu ansarullahi mu ne masu taimakon Allah wannan magana ta su fi mazilin an siki babu ita babu gaskiya gaskiya na gabas ita kuma tana yamma shine fi mazilin min tana can gefe can can nesa da gaskiya domin inda su layi mataimakan Allah ne da gaskiya da ba za su ha'inci amana da Allah ya dora musu ba da sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda annabi Isa alaihi salam yayi busharar zuwansa ce wa aminu menene bi rasulin yati min badi من بعد اسمه أحمد قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نعم فلما جاءهم بالبينات قالوا Na'am, waɗannan ayoyi ne guda biyu daga cikin suratul saffi inda annabi Musa Allah ke bada labarin cewa lokacin da ya kira bani Isra'ila ya ce inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura ni manzon Allah ne zuwa gare ku na zo muku alhalin ina mai gaskatar da abin da ke gaba gare ni abinda ya riga ne zuwa na taura ina gaskata annabi Musa ina gaskata sauran annabawa sannan wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad bayan gaskatawar da nake wa annabawa da suka gabace ni da imani da attaura kuma na zo muku alhalin ina muku bushara bi rasulin da wani manzo da ya ce zai zo min ba'adi a bayana bayan na tafi ismuhu ahmad sunansa ahmad hmm? annabi musa musu wannan annabi isa musu wannan bushara amma kuma lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo su ma nasara sun karyata shi saboda haka maganar su cewa nahnu ansarullahi babu gaskiya cikinta وإنما هو تقول محض منهم wannan ƙauli na nanu ansarullahi ta ƙaunulun wato wani faɗi ne mara tushe ta ƙaunul faɗi ne ba na gaskiya ba ta ƙaunulun mahadun tsantsar faɗi wanda yake ba na gaskiya ba min hum daga gare su walai su min ansarillah ba sa daga cikin masu taimakon Allah ba sa daga cikin masu taimakon addinin Allah fi shay'in cikin wani abu sannan har yanzu Allah ya amfani da wannan uslubi wa min alladhina qalu inna nasara da ma daga cikin waɗannan da suka ce suke cewa mu nasara ne Allah ya wannan amfani da wannan uslubi izharan lisu lisu sani'ihim saboda bayyanar da mummunan aikinsu mutanen da suke cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki kuma Allah ɗaya wannan magana ta girma laqad kafara allazina qalu laqad na'am Allah ya ce hakika waɗannan da suka ce Allah na ukun uku ne inna Allah thalithu thalatha waɗannan da suke cewa Allah na ukun uku ne Allah uban da Allah ɗan da Allah ruhu mai tsarki waɗannan sun kafirta wani lokaci ma sukan ce isa shine Allah ko? <coughs> wa'annan su ma sun kafirta laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam tabbas waɗannan da suke cewa lallai Allah shine almasihu dan maryam su sun kafirta gaskiyar lamari annabi isa alaihi salam ba kowa bane face bawan Allah mutumin kirki annabin Allah manzon Allah bai taɓa kyamar a ce masa bawan Allah ba lam yastanki fal masih ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر gaskiyar lamari shine kamar yadda Allah ya ce cikin suratul nisa lam yastankifa masih annabi isa bai taba kyamatar an yakuna abdan lillahi ya zaman tubawan Allah bai taba kyamar wannan ba abun alfahari ne a wurinsa a ce shi bawan Allah ne abin da yake so kenan kai ba ma annabi isa ba hatta manya-manyan mala'iku da suke kusa da Allah a fadarsa walal mala'ikatul muqarrabun ai lam yastankifu an yakunu ibadan lillah hatta mala'iku manya-manya irin su jibril irin su mika'il irin su israfil manya-manyan mala'iku na hannun daman na abin nan na kusa da na kusa da Allah a fadarsa manya-manyan mala'iku shine walal mala'ikatul muqarrabun su ma daga cikinsu ba wanda ya kyamar a ce masa bawan Allah ne kuma waman ya stankif an ibadatihi wa stakbir duk wanda ya nuna kyama ga bautar Allah ga kasancewan Allah shine abin bautarsa ɗaya tak wa stakbir ya nuna girman kai fa sayahshuruhumullahu fa sayahshuruhum ilaihi jami'a to Allah da sannu zai tattaro su ya tara su ranar kiyama zuwa gare shi dukansu ya tara su ranar kiyama ya musu hukunci daidai da irin aikinsu saboda haka Allah shi kadai ne kawai shi ne Ubangiji shi ne abin bauta annabi isa ba abin bauta ba ne ashe wanda zai ce shi mataimakin Allah ne sannan kuma ya koma gefe guda ya ce annabi isa Allah ne ko abin nan na ukun alloli uku ne hmm? ko ya ce annabi isa dan Allah ne gaskiya wannan ba mai taimakon addinin Allah bane ba mai taimakon Allah bane to su ma waɗannan da suka suke riya cewa su nasara ne akhazna mithaqahum mun danka musu alƙawarin su kama akhazna mithaqa min bani isra'ila kama yadda muka karbi alƙawari daga banu isra'ila kamar yadda muka danka wa banu isra'il alƙawari na kaɗaita mu da ibada na yin imani da dukkan manzanni na yadda da manzon ƙarshe amma kuma fa nasu hazzan mimma dhukiru bihi su ma sai suka manta hazzan wani rebo na abin da aka tunatar da su da shi fil injil cikin injil min al imani na yin imani da Allah shi kaɗai da yin imani da dukkan annabawa cikin su har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin ƙarshe wa ghairihi da makamancin wannan wa naqaduhu suka warware wannan al al-mithaq alkawarin nan da Allah ya danka musu ko ya karba daga gare su fa inna iddiahum li nusratihi ta'ala saboda haka ikirarin su na taimakon Allah madaukakin sarki hmm? yastadi tabatahum ala da'atihi zai wajabtar da tabbatar su bisa ga da'a sannan kuma ya tabi har yanzu mura'ata mai saƙihi wato lura ko kiyaye alkawarin da suka ɗauka ko kiyaye alkawarin da Allah danƙa musu tun da babu sabatinsu a kan ɗara Allah haka bai tabbata ba sannan kuma mura'atinsu ga alkawarin Allah bai tabbata ba wannan ikirarin nasu ya zama to shirme kenan saboda ka su ba ansarun lahi ba ba ansarun lillahi ba ne su to da suka saba wa Allah me ya faru da su Allah ya ce fa aghraina ai auqa'na sai muka aukar bainahum tsakanin su al'adawata iyayya wal baghdha da gaba tsakanin su ba sa shiri ila yawmil qiyamati har zuwa ranar ƙiyama. ai bi tafarruqihim saboda irin rarrabuwarsu wa ikhtilafi awaihim da bambance bambancen ra'ayoyinsu fi salasa ɗin suka rabu zuwa ga manya-manyan ƙungiyoyi uku umar nasturiya akwai wata babbar ƙungiya da aka taɓa yi cikin kirista da ake kiransu abin nan ƙungiyar eh, nasur wal malkiya da ƙungiyar eh, mutanen malka wal yaƙubiya da ƙungiyar mutanen yaƙubu fa kullu firqatin kowace kungiya daga cikin waɗannan tukaffiru al-ukhra tana kafirta ɗayar ah, malkiya ƙungiya ce ta almajiran wani malami na kirista mutumin rum da ake kiransa malka shi yana riya cewa annal kalimata ittahadat bi jasadil masih kalmar Allah wato ta haɗu da jikin almasihu wata darra'at bi nasutihi daga nan kuma wato sai ta lulluɓu da mutuntakarsa saboda haka kalma kalmar Allah ce ko kalmar Allah ce sannan kuma ga jikin masihu yanzu ta lulluɓu da jikin masihu mutuntakan masihu saboda haka annabi isa a wurin wannan abin nan eh, wannan mutum malka mai suna malka mutum ne ta wani bangare sannan kuma Allah ne ta wani bangare an yi wannan kuma har yau har gobe akwai masu irin wannan fahimta daga cikin nasara sa'annan nasturiya ita ce ashabu nastur almajirin wani mutum da ake kiransa nastor alladhi zahara fi zamanin ma'mum wanda ya bayyana wato abin nan a zamanin ma'amun ma'amun wani khalifa ne saninne eh, a cikin khilafar banul abbas khilafa abbasiyya su mutanen nasur abinda suke cewa shine inna allaha wahidun allah ɗaya ne amma kuma zo a ƙane masalasa mai ɓangarori uku allah ɗaya ne amma yana da ɓangarori uku ɓangare ɗaya allah uban ɓangare ɗaya allah ɗan ɓangare ɗaya allah ruhu mai tsarki har yau har gobe akwai irin wannan fahimta cikin nasara sai kuma abin nan ɗaya ƙungiyar da ake kiranta yaƙubawa wato almajirai wani wanda ake kiransa yaƙo ko jaƙo. su kuma mai suka ce ƙalu bil aqani mistalasa illa annahum ƙalu in ƙalabatil kalimatu lahman wa daman fasarar ilahu huwal masihu وهو الظاهر بجسده بل هو هو su sun imani da abin da ake kira trinity holy trinity al'animu talata amma suna cewa in ƙalabatil kalimatu lahman wannan kalima allantakan nan ta juya ta zamanto naman almasihu ta zamanto jininsa saboda haka almasihun nan da ake gani da ƙafafuwansa biyu da idanuwansa biyu da bakinsa da hancinsa da cin abincinsa da baccinsa da kukansa da da mutuwansa shine Allah ba wani bane Allah kenan to almuhim duk nan fahimtoci guda uku kowane fahimta na ganin ɗaya fahimtar kure ne ne Allah ya ce fa na bainahumul adawa sai muka aukar da adawa da ƙiyayya tsakaninsu haka kuma za a ci gaba ila mil ƙiyama har zuwa ranar ƙiyama wa sawfa yunabbi'uhumullahu fil akhirah da sannu Allah zai ba su labari a ranar lahira bima kanu yasna'un da abinda su kasance suna aikatawa fa yujazihim alaihi ya musu sakayya kansa malam yace wa bada an zakara al-fariqaini bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci tim manya manyan tim din nan guda biyu na ahlul kitab yahudu da nasara min ahlul kitab wa naqbihima mithaqahuma ya ambaci irin yadda suka warware alƙawarin da suka dauka a gaban Allah wa ma asabahuma fi dhalika min aljaza'i sayyi da abin da ya same su saboda dalilin haka na mummunan sakayya Allah ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamarsa bayan Allah ya bayyanar da wannan da ahuma ila islam sai kuma Allah ya kira duka bangarorin biyu duk wannan team din biyu na alul yanzu Allah zai kira Yahudawa da Nasara gaba daya zuwa ga riko da gaskiya zuwa ga yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya ahlal kitab ya ahlal kitab قد جاءكم رسولنا يبين

al-yahud nasara yahudu da nasara suna ne ahlul kitab haka alqurani ke kiran su a musulunci wannan suna ne na yanka a wurin su a musulunci yahudawa da nasara ana kiran mutanen littafi ma'abuta littafi domin an ba waɗannan yahudawa an ba su attaura da sauran littafin annabawa nasara an ba su injil saboda haka Allah ba su littafai ana kiransu da ma'abuta littafi قد جاءكم رسولنا محمد تبس من ضم محمد يا زومكو يبين لكم ينا بينا مكو كثيرا ديوا مما كنتم daga abin da kuka kasance tukuna kuke koyewa taktumuna abin da kuke boyewa min alkitabi na daga littafi ay tauratu wal injil wato ana nufin a taura da injil abinda kuke koyewa daga waɗannan littattafai guda biyu ka ayatin rajmi kamar ayan nan da take magana game da jefe mazinaci har lahira matuƙar dai abin nan musan ne shi wato ya taɓa yin aure wannan aya tana rubuce cikin attaura kuma injila ba ta goge wannan ayar ba amma kuma sun daina aiki da wannan ayar shine aka malam ya ce ka ayatar rajmi kamar ayar rajmi wa sifatihi da kuma yadda sifar rajmu din yake wa bisharatu isa bi ahmada da kuma bisharar da annabi isa ya yi wa mutanensa na zuwan ahmad wato annabi muhammad kenan fil injil cikin injil to manzonmu muhammad ya zo muku yana bayyana muku abinda kuke koyewa da yawa yana rubuta cikin littafin ku amma sun ku gawa magoya bayan ku gaskiya ko mabiyan ku gaskiya to yanzu annabin mu ya zo yana bayyana wannan abin dalla dalla ta yadda kowa zai fahimta wa yafu an kasirin min zalika kuma ma yana afuwar da yawa daga cikin abubuwan da kuka koye wanda watakila muhimmancin su baya da yawa sosai fala yubayyinu baya bayyana shi idza lam yakun fihi maslaha matukar babu maslaha cikin bayyana shi in ya zamanto bayyana shi babu maslaha cikin sa illa ittibahukum sai kawai kunya ta ku to annabi Muhammad baya bayyana shi amma abinda kuka koye wanda kuma bayyana shi maslaha ne to yana bayyana shi ga duniya a fahimta ga abin da ke rubuce a cikin attaura cikin matsala kaza ga gaskiyar abin cikin matsala kaza ga gaskiyar abin da ke rubuce a inji saboda mutane su fa'idanta amma ba a bayyana abin da ba da wani muhimmanci illa dai kawai a ce an kunyata ku to wannan ba ba ba ruwansa da shi ba ba damuwa da shi shine wa afu an kafir والفائدة في ذلك فائدة كمها تشيني أنهم يعلمون كون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بما يخفونه دومين سسني شيوا للي أنه محمد صلى الله عليه وسلم يناس هني ألا سند شيء أبند سكا كثن شيء صنع قوي وما بينسو تنن wa mu'jizatan lahu aiba kuma haka ya zamanto mu'jiza gare shi domin gashi nan mutumin makka balarabe ba ma harkar karatu da rubutu ba da ce abin nan eh, eh, ya karanci a taura ba ma ibraniyanci yake ji ba ballantana a ce ato ya ji ya karanci a taura da ibraniyanci amma kuma gashi yana gaya musu abinda ke rubuce cikin attauran wannan mu'jiza ce abinda manyan maluman su ne suka sani amma ko ba sa ga magoya ban su gashi nan yanzu yana gaya musu shi filla filla a matsayin sa na wanda ke dauke da wannan sifofi na wanda ya sifantu da rashin karatu da rubutu lalle wannan mu'jiza ce babba shine ma'anar wa mu'jizatan lahu aiba fa yakunu zalika da'iyan lahum ila al-iman bihi lalle wannan idan su masu son gaskiya ne masu hankali ne wannan zai zama ne dalili da zai ja hankulansu nan da nan domin su yi imani da shi su fahimci cewa lalle shi akekke ne daga wurin Allah qad ja'akum ya zo muku min Allah daga wurin Allah nurun wani irin haske shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أي هو النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب كمون للتافي يا زومك مبين ما يبين أبو بوا إلا في الله مبين من أبينا كمن أبانا يبين فهو مبين من أبانا يدين فهو مبين ce mubinun mai bayyana wa mubayyinun min bayyana yubayyinu mubayyinu bai bayyana wa Wani ne wannan littafi wani littafi ya zo muku littafin nan kuma mubinun mai bayyanar da abubuwa filla filla wannan ne shi ko alqur'ani shine alqur'ani to ku imani da shi ku imani da wannan haske manzon Allah sannan ku imani da wannan littafi alqur'ani wannan shine alheri gare ku za ku rabauta a nan duniya ku rayu kuna masu bautan ubangijin ku sannan gobe kiyama ku samu sakariyar aljanna sabanin wannan babu abin da zai sanya ku face halaka in imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in imani da alkurani mai girma halaka ce gare ku Allah ya sauƙaƙe ya hadi bihi السلام نعم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله الله الله يهدي ينا شريروا bihi da shi ta hanyarsa annabi ayil kitab Allah na shirya da ko ta hanyar alkur'ani ko ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryar da man ittaba ridwanahu yana shiryar da duk wanda ya bi abin da yake so yana shiryar da shi subulus salami wato hanyoyin kukuta ko hanyoyin lafiya ko hanyoyin salama ai bi an amana wato ya yi imani to Allah na shiryar da shi subul salam ay turuq salama hanyar yin kubuta sannan wa yukhrijuhum har yanzu Allah na fidda su ko na fidda duk wanda suka bi eh, eh, abin nan eh, yardasta yana fidda su ta hanyar annabi ko yana fidda su ta hanyar alqur'ani min az-zulumati daga dukkai al kenan daga kafirci ila nuri zuwa ga hasken ma'ana al-iman imani bi iznihi da izininsa ai bi iradatihi da nufinsa wa yahdihim har yanzu Allah na shiryar da su ila siratin zuwa ga wani irin tafarki mustaqimin mai kike dinin islam ana nufin addinin musulunci kenan malam yace ثم ذكر كفر الفريقين على التكفير a cikin ayoyin da alaran ma zai karanta mana nan gaba sai kuma Allah ya ambaci kafircin waɗannan tim biyu tim ɗin yahudu da tim ɗin nasara Allah zai ambaci kafircin su bisa bayani dalla-dalla ko daki-daki fagala sai ya ce لقد أن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حقيقة ولن نند سكة للي ألا شين المسيح أم مريم سن كافرتا حيث جعلوه إلها سن كافرتا سبو ليد سكة سن يشي أمدين أبن بوتا وهم اليعقوبية سوني مديا جكوب firqatun minan nasara su ma wata dariƙa ce daga cikin nasara masu cewa almasihu innan shine Allah suna nan har yau har gobe watakila ba suka fi yawa yanzu a duniyar nasara kullahum tun da haka suka ce to ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su kun ce almasihu shine Allah shine almasihu dan maryama فمن يملك من الله شيئا وانيني زي يا ملكا وني ابو اور الله ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا wane ne zai iya mallakan wani abu a wurin Allah idan Allah ya yi nufin halakar da almasihu ɗan maryama ba ma shi kaɗai ba ya yi nufin halakar da gyatumarsa maryama ba ma su kaɗai ba ya yi nufin halakar da duniya gaba ɗaya wane ne zai iya mallakan wani abu da zai iya hana Allah yin haka ko yanzu kuna cewa almasihun nan shine Allah to ga tambaya idan Allah ya so halakar da almasihu wa zai hana Allah yana almasihu ba Allah ba ne in ya gada ma zai halakar da shi ba wanda ya sai hana shi ai la ahada yamliku zalika babu mutum ɗaya a duniyan nan da yake zai iya mallakan hana Allah halakar da almasihu ya gada ma halakar da shi ko halakar da na Maryam ya gada ma halakar da ita ko halakar da dukkan duniya ma ya gada ma halakar da dukkan duniya walau kana almasihu ilahan laqadara alaihi da almasihu shine allan to da zai samu ikon hana allah aiwatar da abin da yake so ya aiwatar amma ba allah bane saboda haka ba zai hana allah ba babu koma a duk duniyar nan wanda ya isa ya hana allah domin kowa bawansa ne manya-manyan mala'iku manya-manyan annabawa da manzanni da sauran dukkan halittu bayi ne na allah saboda haka laifi ne babba wani ya dubi wata halitta daga cikin halittun Allah kamar almasihu ya ce shi Allah ne wannan laifi ne babba iya zambilla walillahi mulkus samawati mulkus samawati mulkin sammai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasa lillahi na Allah ne ba na wani ba ba na almasihu bane ba na maryam bane ba na wani mala'ika bane ba na wani manzo bane ya khluqu ma yasha Allah na halitta abin da ya ga dama menene shuhar masu cewa almasihu Allah ne suka ce ai ai yana da matattu yana da matattu sannan kuma shi Allah ne kalman Allah ne ya zo shiga cikin Maryam ya fito saboda kalma bai da uba Allah ya ce a'a yadda Allah ya almasihu din nan haka ya ga dama ya yi shi domin ya zamanto aya ga jama'a kuma kafin ya yi almasihu ya yi wasu halittun aiki ya yi annabi adam ba uwa ba uba sannan ya yi hawa ba uwa wani bangare na adam aka Allah ya ɗauka ya yi hawa da shi idan da wannan za ka ce hawa tana da uba da shi ne adam watakila amma dai ba uwa hawa ba haifanta aka yi ba adam shi kuma ba uwa ba uba wannan garin damansa saboda haka menene sabo a cikin aikace-aikacensa na'am ala ramma wannan aya cikin suratu ali imran Allah ya ce ba wani abin nan bane ne halittar annabi isa alaihi salam yadda halittarsa ta zo ba zai sa ya zamanto abin bauta ba ba zai zamanto Allah ba zai sa ya zamanto Allah ba ko ya zamanto dan Allah ko ya zamanto na ukun Allah <clears throat> inna matala isa isa inda Allah lalle misalin isa a wurin Allah ka matali adam kuma misalin adam khalaqahu min turab shi adam Allah halicce shi da ƙasa ba daga ɗa namiji da ɗiya mace ba ba haifansa aka yi khalaqahu min turabin ya halitta shi daga ƙasa sun maƙala lahu kun sannan ya ce da shi kasance haikun kuma ya kasance dama haka al'amarin Allah inna ma amru idza arada shay'an inna ma amru al'amarin Allah kenan idan ya zo halittan wani abu kawai zai ce kasance zai kasance an fahimci abu. mu ma yanzu wani kana sun tashi ba sai ka tashi ba kayan nufin tashi sai ka tashi kayan nufin tafiya sai ka tafi kai ma da kake bawa Allah daga cikin halittunsa ma ya halittunsa baiwa iri-iri mu mutane da sauran dabbobi masu tafiya in muna son tafiya sai mu tafi muna son kwanciya sai mu kwanta ko ba haka ba wasu bayansa in sun yi nufin su zamanto maciji su zama maciji in sun yi nufin su zamanto mutane su zamanto mutane nufi kawai yanzu aljani yana son aljani yana son ya zamanto abin da hansar da ke hannunka sai ya zamanto hansar yana nufi ya zamanto hansar yanzu kuma da sai dawo yadda yake dawo yadda yake ko ba haka ba tsuntsu yana nufin ya tashi sai tashi sama kai kana ya tashi sama kada dabaru ta jirgin sama da sauransu a cikin halittar ta ya yi wa halittun baiwa iri-iri daban-daban to saboda haka shi lamarinsa inna ma amurhu yadda lamarinsa yake idan arada shay'an idan ya yi nufin wani abu an ya kula lahu sai ce abun kasance faikun sai ya kasance haka Allah abin ya ce abu kaza kasance yana son abu kaza ya kasance haka zai kasance kuma karka kai mamakin wannan shi yasa na ba da misali a cikin dabbobi ma yanzu ko irin kwari a ko wasu wanda irin mai sunanta wannan mai tafiya a hankali hankali mai hawainiya ko to hawainiya ba tana iya juya ba ta to rawaya ta to ja ta to baki lokaci ko ba haka ba ko dai kai ba za ka iya ba duk da wayonka sai dai ba za ka zama to baki ba sai in za ka shafa gawayi amma ita hawainiya in ta yi nufin zama baki za a zama baki ta yi nufin zaman towa za ta zaman toja hmm? wata halittar ma yanzu tana nufin ta mutu ka ganta matacciya ce tana juya haka sai ta mutu ta zaman togawa iska na ɗaukanta tana son ta sake yi da ta yi nufi ta sake dawowa kuma halittar ta cika duk cikin kwari cikin halittun Allah akwai irin wannan saboda haka duk Allah ya ga dama ya yi almasihu ba tare da uba ba ya aiko jibril ya busa almasihu cikin cikin na na maryam shikenan kuma abu sai ya zamanto a tare duniya ba tare da an ajiye ta ba a riƙa cewa kuma Allah ne wannan ba daidai ba ne shi yasa Allah ya ce ya kulu kuma ya sha yana halittar abin da yake so wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu Allah ala kulli shay'in a bisa dukkan komai sha'ahu da ya so shi qadirun mai iko ne wa minhu yana daga cikin abin da Allah yake da damar yi ihlaku Isa wa ummi halakar da Isa in ya ga dama wa ummihi ko halakar da yatumar isa in ya ga dama min ma dalla ala nafi ilahiyatihi wannan kuma wani abu ne da ke nuna koruwar allantakar isa in Allah ga dama zai halaka shi ba bai zama Allah ba ke kuma da mamaki yana ma rubuce cikin sauran abin da ke rubuce a cikin littafin abin nan littafin injila annabi isa wani lokaci ya yi kuka hmm? wani lokaci ya yi kuka ya yi kururuwa ya ce ya ubangiji na don me zaka ya sabda ni ba za ka taimake ni ba amma kuma duk da haka a zo a ci gaba a ita cewa Allah ne shi hmm? in za a ci abinci a ce da sunan Jesus idan za a sha ruwa a ce da sunan Jesus idan an shiga wani musiba a ce Jesus to ina Allah kam ina ubangijin Jesus kuma yake wannan shine ake kira bautan wani Allah masu irin wannan maganganu da masu bautar lata da uzza ba ka iya bambanta su dukansu mushrikai ne masu yi Allah shirka Allah ya sauka lokaci yanzu ko muna iya ko mu je mu karanta وقالت اليهود والنصارى har yanzu wakalatul yahudu wannan sara yahudu da nasara sun ce ai kullum min huma kowanne ne daga cikinsu ya ce amna abna'ullah mu ƴaƴan Allah ne ai ka amna'ihi mu kamar ƴaƴan Allah ne fil manzilati a muqamin mu wa huwa ka abina shi ko kamar baban mu yake fil rahmati wash shafaqati cikin tausayi da nuna jin kai gare mu sannan wa ahibbahu mu wato masoya Allah ne ko abin soyuwa ne wurin Allah sun riya wannan Allah ya ce to ya manzon Allah kullahum ya Muhammad ya Muhammad ga ya musu idan wannan ikirarin ku gaskiya ne ku jajen Allah ne ku ababen soyuwa ne wurin Allah idan wannan gaskiya ne فلما يؤذبكم بذنوبكم دون مي الله كي أذبتد دكو كبول دليل ذنوبانكو إن صدقتم في ذلك ولا هل إن يكون جسياتكم ونريا واتاكو دومين أبي سجال أبا ولا يؤذب الأب ولده إذا ما أذبتد أنسى أن لا يهيفا فلا أذبتد شيبا ولا الهبيب هبيبه مسوي ما أذبتد مسوي ينسى wa qad azabakum kuma Allah ya azabta ku ba wuri ɗaya ba wuri biyu ba fa antum kafiruna kenan ƙarya kuke yi gaskiyar lamari ga matsayin bal antum basharun mimman khalaq a'a ku ba wasu bane face mutane daga cikin abinda Allah ya halitta ai min jumlati ma kalaka cikin jumlar abinda Allah ya halitta min al-bashar na mutane lakum malahu abinda mutane suke da shi na haƙƙi sauran mutane suke da shi na haƙƙi kuma kuna da shi wa alaikum ma alaihim sa'annan wajiban da ke kan sauran mutane wa'annan wajibai suna kan hukuma maganar ku ware kanku ku yahudu da nasara ku ce ku ne ƴaƴan Allah kuma ababan so wurin Allah wannan magana ba daidai bane yaghfiru liman yasha'u Allah na gafarta wanda yake so ay al-maghfirata lahu yake son gafara gare shi ya gafarta masa wa yu'adhibu man yasha kuma Allah na azabtar da wanda yake so ta'zibahu azabtar da shi la tiraba alai ba wanda ya sai kalubalanci Allah ce don me kai kaza babu walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da ƙasa na Allah ne وما بينهما da abin da ke tsakaninsu wa ilaihi al al makoma ilaihi zuwa gare shi take أي المرجع ولا كثير متعلمكو الحمد لله رب العالمين أبو تنبوي تنبوي لو كتين سهولدي لو كتين إفتار لو شيني لو كتين سهولدي إيه وشيني ألفجر كيفي تاه ka sani ne biyar da minti arba'in da biyar hudu da minti arba'in da biyar lokacin shan ruwa duk labarai na aikin da suke mana sani lokacin ba za su gaya mana ba